sanya cikin ta mai kyau ta ce sannunku ba wanda ya amsa mata sai dadi an nemi gefen one sita ta zauna abinta cikin sanyin jiki dadi ya fara magana kamar haka ya ce to maryam ga yan uwanki kuma yayunki ki ɗauke su kamar ciki ɗaya kuka fito ya nuna hajiya aisha ya ce wannan ita ce uwar gida ta sarautar mata kenan tana mulki yadda take so idan ta ajiye kara bana iya tsallakewa ya faɗa yana murmushi hajiya zabo ta wani haɗa rai sai kuma ya nuna Hajiya Zabo ya ce wannan kuma amarya ta kenan wacce kike bi kina ganin ta ko Maryam to tana to tana yadda take so da ni dan in ta ga dama ma tana ja min aji da yawa ya faɗa cikin sigar wasa murmushi kawai anti ta yi ita kam mom gaba ɗayan su wasa gabanta mijinta kawai take sauraro ita dai anti gani mom din al'amin sai sai ta ganta masha Allah yayi halitta don wannan mata akwai kyau kamar ita ta yi kanta nan dadi ya ta mata bayanai komai da tsarin su yadda ya dace mom kuwa sosai ita ma anti ta yi mata kyau da gani kuma za ta yi hankali sai dai ita duk wannan ba sa gabanta don matsalar ta kawai talauci momin ta tashi ta yi wa dadi sallama hajiya zabo kuma ta ce yanzu a halaji ka rasa wacce za ka haɗa miki shi da ita sai yar cikin mu wannan al'amin ma ya girme ta nesa ba kusa ba daga nan wallahi dube ta fa dadi ya yi mata wani kallo ya ce ke kika haife ta ƙarewa. Mufuu ta wuce fat ɗinta, cike da haushin baƙar maganar da daji ya mata. Ta gwammace ma da bata masa magana ba, dama idan ka san na faɗa baka san na mayarwa ba. Anti Zashi za ta wuce Dadi ya riƙo hannunta ya ce ina zaki kuma? Ta ce zan je na kwanta ne ya ce a ina? Ai da kwanan ɗakin ki kuma sai nan da kwana uku a ɗakin mijinki za kwana. Anti ta ce to Maryam fa ita kaɗai a ɗakin nan. Dadi ya ce karki damu ba komai ba abin da zai same ta. Sun yi sallah godiyarsu da angonta. Hmm. Ranar dai dadi an sha amarci sosai. Bai raga wa anti ba sai ka ce wani saurayi ko kuma sabon aure. Sosai ya sha amarcinsa yadda ya samu antin abin ya yi matukar bashi mamaki tamkar ta taba haihuwa ba. Ya yi matukar jin daɗi kasancewar da ita ta kasancewa da ita to sai mu ce dadi a sha amarci lafiya. Cikin tsananin bacin rai da gashi ya shiga motar shi yayi gaba cike da mamakin abinda yarinyar ƙarama karama ko ma wannan chick little girl din ta yi mishi direct ofin din Zayat ya wuce Zayat yana cikin duba patient din sai ya ga gashi ya banko kofar shigo cikin tsananin bacin rai ko kallon inda Zayat din yake bai yi ba ya wuce resting room din Zayat Zayat ya ci gaba da aikin sai ya gama duba patient din sai ya ga Faisal ya shigo ya biyo ya biyo mishi suka ce lunch din ya biyo mishi ne su je lunch Zayat ya ce mutumin ka fana na ciki na ga ya shigo a fusace Faisal ya ce da gas kake nufi Zayat ya ce shi fa nan suka shiga restroom room din ganin da gas suka yi ya bude kwalbar wiski kawai yana ta sha Zayat ya yi saurin dauke kwalbar dan yana da karfin mai tsada ce sosai dan kaɗan ake sha Faisal ya ce haba da gas. ya kake son kawa kanka illa haka ne da gashi cikin tsaya ya ce who is shi da za ta raina ni haka ya kalle sai ya ce can you imagine secondary school ya ta mun renin da mace mai masters ma ba ta da wannan right mun by the way ma irin matsiyata ce fa zayar da Faisal suka kalli juna don sun san tabbas wannan yarinyar ko ce ce ta ɗebo ruwan dafa kanta. Faisal ya ce subhanallah a ina kuka haɗu wace ce ita har rainin ya cika tsakanin ku haka. Da gashi ya murmushin mugunta ya ce yar amaryan dadi ce. Zayad da Faisal suka ce dama amaryan dadi tana da yarinya ne Faisal ya ce wallahi I told I thought irin ta daɗe kawai tana karatun nan ne fa da gashi ce da ƴarta ta zo gidan da ƴarta da ƴarta ta zo gidan da gashi ba su labarin abin da ya faru kaf Ziyad ya fashe da dariya kai amma ya fa yarinyar nan jaruma ce sosai kuma kace secondary school ko dai waye za ta gyara ne da gashi ya ce to a SS1 ma take Shafa'atu ta girme ta Ziyad ya ce dan Allah man kar ka ce sai ka hukunta ta ka ga mamanta ba za ta ji daɗi ba kuma wallahi ban ga abin da ta maka ba bisa ga magana da kuka mayar mana yanzu besides ma dadi ba zai ji daɗi ba hararar su da gashi yayi tare da kama kansa ya jinginar da jikin kansa a jikin kujera ina ganin kawai ka kira ta ka faɗa mata dokokinka sai ta kiyaye a gaba sai dai sai da suka yi ta bashi baki akan yayi hakuri hakar ya ce zai hukunta ta is too early ya bari ta gama gane halinsa kafin nan yace ce ya ji amma fa tabbas sai ta ba shi haƙurin rashin kunyar da ta masa Zayyad ta ce hakan ma yayi idan dai ta maka laifi ai dole ta baka haƙuri an jima sai mu shiga gidan tare zan mata magana ta baka haƙuri da gashi ta ya harare sai ya ce salon ku ja min raini ko Zayyad ta ce ka ji ka ta ya za a yi ta san ta yi laifi har har ta baka haƙuri idan baka faɗa mata ba hararar su yayi tare da kwanciya a kujerar saboda ya bugu sosai Ita kuwa Maryam cikin sa'a ta gama komai an mata intabiyu ta cinye tsaf aka bata class ɗinta na Government Art class wanda daman shine ta SS1 aka bata nan da nan aka bata komai da komai nasu material ɗin da ake amfani da su a school ɗin har da su games dinsa ɗinsa da wasanni kuma ta zaɓi basketball clubs kuma ta zaɓi press club karfe biyar da rabi aka yi tashi direba ya zai ɗauke su shafa ta ce maryam ya school ya kika ina fatan dai baki samu matsala ba ko Ban samu ba, na neme ki ma, na neme ki ma ban neme ki bane saboda ana mana orientation na exams kin san very soon zamu fara exams insha Allah Maryam ta murmushi tace ba komai anti Shafa wallahi komai fatan dai shine Allah ya kara wa dadi lafiya ya kara shi sharrin ya raba shi da sharrin makiya ya biya shi da gidan aljanna Shafa ta ji dadin addu'ar Maryam tare ta ce amin maryam allah ya taimaka gashi mun kusa tafiya mu bar ku maryam ta ce wallahi gaskiya kam zan yi kewarki sosai dan daga gani you are a kind and nice person shafa ta yi murmushi ta ce na gode sosai kanwata da yabonki a kaina maryam ta ce you deserve it shafa ta ce thank you driver na parking din su aka bude musu kofa suka yi gaba ita da shafa murya suka ji an ce kai ku zo nan shafa ce ta fara juyowa ta ga yayansu ne zaune a lambun gidan suna shan iska da abokan shi su yaya Faisal da Zayat Maryam tayi kaman bata ji ba tayi gaba abinta Shafa tayi saurin kamo ta tace Maryam yaya yana kiran mu Maryam tace okay kai kasa take tafiyar ta bata dago kai ba balle ma ta kalle shi tunda su Zayat suka hango su suka ce sarki ya tabbata ga Allah mahallicin wannan halitta Faisal ya ce ashe yarinyar ran mai tsada ce dole tayi abin da yi wallahi ta kai ne suka yi dariya da gashi kuwa takaici ne ya buge shi Zayad kuma ya ce masha Allah kai kaga halitta yana yana nan ne sai yana nan sai karewa Maryam kallo yake tana tafiyar ta mai daukar hankali sun gama kular da daga shi ce dalla malamai ku saurara mun kar ku sa yarinyar ta raina mu mana please wannan chick little girl din ku tsaya kuna lissafo kyanta a ina kyan yake bare har a tsaya ana abu daya please ya isa in ma za ku yi ku bari sai ku kadai Zayad da Faisal dai abin da ya hana su dariya ganin karowar su Maryam su Maryam ne Maryam ta durƙusa ta gaida su Zayad suka amsa da su suna musu yasful abin ya sake ƙona ran da gashi wato ta fi ƙarfin ta gaishe shi kenan ko shi kuwa da gashi bai san halin Maryam bane idan ta gaishe ka sau ɗaya kai yi banza da ita to da kai da kashi ɗaya ta ɗauke ku tunda ta gaishe shi a falo yake amsawa shi kenan kuma da gashi ce wa shafa je ki ɗauko min tsintsiya a gurin masu aiki tana jin haka ya sa shafa ta san me zai yi da shi Maryam na tsugune tana wasa da hannunta har shafa har Shafa ta kawo ya ce oya je ki abinki Shafa ta tafi tana tausayawa Maryam daga ashe kalli Maryam ya ce ke ta ɗago manyan idanunta ta zuba mishi masu rikitar da mai kallon su daga gaban shi ya faɗi yayi saurin tsare gira ya ce ɗauki tsintsiyar nan ki share kwamfan ɗin nan yanzu tunda baki da kunya Maryam ta ce to ba tare da ta sake kallon inda yake ba ta fara sharanta cikin nutsuwa da kwarewa Faisal ya ce haba da gash ya zaka yaka kuma baka ganin yanzu yanzu nan suka dawo daga school dan Allah ka bar ta je ta huta Zayat gaskiya hakan bai dace ba ita fa bata san ma abin da ta yi ba kan gani za ta yi mugunta ne kawai da gashi yayi dariyar mugunta ce kun ba ku ba na kuka gani ba na taɓa Ta fi ƙarfin ta bada da haƙuri, saboda girman kai tana cik little girl ɗin ta har ta san raini. Zan koya mata hankali a gidan nan. zayat ya gane da kanshi dai. So kawai yake ta bashi shi haƙuri, ita kuma yarinyar ta nuna bata san wannan ba. Faisal ya ce Maryam ya kira ta tana sharar ta bari ta zo ta ce gani. Ya ce ba shi haƙuri ki tafi ki huta abinki. Maryam ta yi murmushin ta kai ta ce yaya duk da ban san sunanka ba ban ma san yaya al'amin komai ba ban ma san nayi yaya al'amin komai ba kawai dai ya sani aikin ne saboda ya isa ya sani dan yana matsayin babban yaya na saboda haka zan yi zan gama insha Allahu ta tashi ta wuce su abinta ta ci gaba da shararta suka bi ta da kallo Zayat ya bushe da dariya tare da rufe bakin sa yace wa Faisal yau fa maza ya haɗu da daidai shi wallahi I like her duk wannan abin da yake mata ba ta ma san yana yi ba wai ya isa ya isa ne ya sata suka sake bushewa da dariya maganar sai ta dawo da shi daga tunanin da ya tafi ya ce har yanzu ba haifi yarinyar da za ta min raini in kyale ta ba da ni da ita zan ga mai taurin kai idan na zane ta zaya ta ce a'a mutumina kar a yi haka kaga yarinyar rance karama kar ka bari raini ya shiga tsakaninku da ita ka ja girman ka kawai please maryam ta gama dan Dama gidan ba datti kawai mugunta ce irin nashi. Ta isa gurin da ta durƙusa cikin nutsuwa kanta aka sace ta na gama. Cikin fusata yace ce, Don ubanki waye yayin nake Ba Maryam ba har su rarsa bakin magana suka yi. Maryam ta yi shiru. Zagin ya bata mata rai sosai saboda ba ta son tsawa. Antinta ma ba ta mata tsawa sam a rayuwarta. A hankali ta daga kan kai ta ce, Haba yaya, haba. San haba yaya baka san Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa ba karasa da abin da zaka saka ka rasa abin da zaka saka wa iyayenka da dadi da shi sai da zagi dan ni a yanzu bayan da wani uban da ya wuce dadi a rayuwata kaga kuwa dan ka zage ni kamar shi ka zaka tun da uban mu daya kuma bani da yayin da ya wuce ka a yanzu tana kawowa nan ta yi gaba abinta da gudu saboda kukan da yake neman kwace mata da gashi ya tashi da sauri zai ya yi saurin shan gaban sai ya ce haba doctor bi man mana kuma fa yarinyar gaskiya ta faɗa maka kai dan uwanta ne dan me zaka zage ta bayan na faɗa maka har ka bari raini ya shiga tsakaninku idan al'amin ya kaɗa ya ja saboda ɓacin rai bai taɓa ɗaukar raini irin haka ba ko da daga irin wurin abokan shi sai akan yarinyar karama 'yar talakawa juyowa ya yi saurin gurin mota ya nufa abin shi ya faɗa yawa motar ki ya fita daga gidan ya bar su zaya da baki a buɗe Maryam na shiga fat ɗin su ta ga anti a falo, ta yi kwalliya cikin material. doguwar riga ta yi kyau sosai. Maryam ta murmushi karfin hali ta ce "Anti kin yi kyau. Anti ta ce ya kika daɗe sosai haka yanzu fa karfe shida da minti ashirin. Kafin Maryam ta yi magana Shafa ta shigo cikin falon Maryam ta yi saurin cewa anti ba komai. Anti kin san sabuwar zuwa sai a hankali. Shafa ta gaida anti cikin ladabi anti ta amsa mata da ya school ta ce alhamdulillah anti. ta nemi wuri ta zauna anti ta ce shafa'atu tashi ki je ki ci abinci gashi can a dining shafa ta ce to anti bata yi musu ba ta je dining din ta ja ta zauna ta fara safin kanta abincin maryam kam tuni ta shige wanka ta shirya cikin riga da wando pakistan ta fito ta yi dining ta ga anti da shafa a dining din ta je ta zauna suka ci abinsu dan suna dan taba hirar su sai shafa ta ji dadin abin sosai shafa ta ji dadin abincin Sakwara ce da miyar egusi da naman rago. anti ta yi, kasancewar yau ita ce da Dadi yau ita ce da Dadi ta mishi special food. ne al'amin na isa gidan shi ya yi fakin ya fito abin shi cikin zafin rai da ƙunar zuci. saaman suna ganin shi suka tashi suna masa sanda dawowa. Ya daga musu hannu alamun ya isa baya son surutu suka kalli juna. Sale ta ce to suka nemi wuri suka zauna. Aimana ta ce yau kuma kowa ya taɓo shi Suhaila ta ce waye san mishi nan kowace ta ci gaba da abin da yake gabanta. Prince kuwa bayan ya fito daga wanka ya sa kaya ya marasa nauyi saboda ku zuwa sallar magriba yana fitowa ya wuce Mox abin shi. Dadi kwance kan kan cinyar anti a bedroom din shi kusan karfe goma na dare yana lissafa mata abubuwan da ya mallaka ne da sa sai da ya gama zayyana mata komai anti ce Allah ya kara ɗauka ya sa ka fi haka alhaji na amin amin maryam Can ta ce, amma Alhaji ka gama lissafomin min ban ji ka ce kana da gidan marayu ba ko kuma makarantun Islamiyya da dai sauran aikin lada. Aka sa da zai sa mumini mai addini da kuma tsoron Allah. Dadi ya ya ce ban taba wannan tunanin ba Maryam, amma yanzu ya kike so ayi? Ta ce yawwa Alhaji na, ina son a cikin filayen da kake da su a kowane state me zai hana ka ware kwaya ɗaɗɗaya a gina maka gidan marayu sannan ka bi unguwannin talakawa ka gina musu masallatai da su bohol da famfuna sai kuma ka dinga yawan raba sadaka da gidajen a gidajen mabukata na san dan kayi wannan ba komai bane a cikin arzikin da Allah ya baka ko ya kace alhaji na kallon ta yake yi sosai ganin kaifin tunanin irin nata da kuma hangen nesa abin da ya kasa hangowa a gaba ɗaya rayuwarsa sai gashi rana ɗaya ta dawo masa da tunaninsa Dadi ya tashi daga kwanciyar da yake ya ce haka ne Maryam insha Allahu zaki ji an fara duk ayyukan nan da kika lissafa nan ba da dadewa ba. Anti ta ce amma kai na ji daɗi sosai da ka dauki shawara ta Alhaji na. Allah ya kara budi. Dadi ya ce amin dadi. Ya dade yana nazarin maganar anti ya gane kuskurensa sosai ya gode wa Allah da ya bashi anti a matsayin matarsa. Shafa tana zaune a fat su tana karatun waye suna zifa kuma suna kallo suna hutun semester sai Maryam ta shigo falon da sallamar ta Afnan ta jiyo ta ga Maryam ce ta ce me ya kawo ki nan ke kuma Maryam ba tare da ta kalle su ba kafin ma ta yi magana Shafa'atu ta ce a'a Maryam ya akai Maryam ta ce an ta assignment zan yi nazo ki ara min laptop din ki zan yi design din page din ni zan saka wata maka shafa ta ce oke ba damuwa bara na dauko miki ta tashi za ta dauko mata sai nazifa ta tare ta tace me zaki shafa Shafa ta ce zan ɗauko mata laptop ɗina ne ko baki ji bane. Afnan ta ce ba za a bayar ba. ai ba ubanta bane ya sai laptop ɗin ba shafaran ta bashi tace me yasa kuke abu kaman wasu kananan yara ne wai afnan ce shafa akan wannan agurar kike mana rashin kunya shafa na nayi ɗin kuma na gani da ta shigo wuri na ta zo ba wurin ku ba ballantana ku ce ba za a bayar ba nawa ne ba naku ba shafa ba ta yi aune ba ta ji saukar mari a fuskarsa tas ta yi saurin riƙe gurin ta kalli marin ummin su ce hajiya zabo ce ta ce wawuyar yarinya mara kishin kai yanzu saboda wata 'yar matsiyatar kike wa yayunki rashin kunya wato ba za ki ji magana ba ko shafa ta juya ta kalli inda maryam ke tsaye ta ga bata gurin, ran Shafa ya ɓaci sosai ta wuce ta cikin fushi tana kiran dadi tana jiran dadi ya dawo ta faɗa masa. Maryam kuwa ta ya gama ɓaci tayi alƙawarin ba za ta sake tambayar komai ba saboda gudun fitina. Al'amin da gashi kenan kar ku manta ku yi kuma na liking san haɗu a page na